Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau talata shirin yau da gobe zai leƙa ghana tare da wakiliyar hauwa abdulkarim yan pioneer sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Madalla masu sauraron mu mu da wannan lokacin ni ta taku hawawo Abdulkarim Yankwaniya ce zan ci gaba da gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra kasar Ghana. Yau shirin yau da gobe ma zai fara da jin ra'ayoyin iyaye mata kan ɗawainiyar azumi sai mu tattauna da matasa akan abubuwan da ya kamata ma'aurata su yi a cikin wannan watan Ramadana sai muhimman ra'ayoyi mabambanta daga iyaye mata daga ƙarshe kuma mu kawo karshen shirin da kwalama. Amma kai sai mu fara da ra'ayoyin iyaye mata akan ɗawainiyar azumi. Ni ce Hajiya Mahamida kuma watan azumi muna aikin mu daidai muna azumi kuma muna koko muna finkaso muna kosai. In dai ka yi niyan ka yi to Allah kuma zai kara maka lafiya kuma ya bi bayan ka. Ka yi azumin kuma ka aikin azumi don ladan mu muke nema. Kuma mace dai in ta ce ta yi aiki ai aikin mu ne na mata. Muna koko babban tukunya muna kosai muna raba da jama'a kuma muna yin komi daidai muna yi kuma mu samu sallar magarba kuma a daidai muna sa wuta muna sa wuta karfe goma sha biyu in mun sallar azafar mu sa wuta kan la'asar mun dama da mun yi la'asar to sai mu so mu zubawa to amma alhamdulillah kuma ina sana'a ina da zannuwa ina da shadda ina da lace ina auna maiwa ina auna wake ina auna gumi ina auna garin masara kowanne aka zo da asiri ina barin zan auna in sayar kuma zon ci gaba da aiki to muna roƙon Allah ya ƙara mana lafiya mu ci gaba da yin haka sunana Abubakar Fatima Zara wato da farko dai ina ma Allah godiya da ya nuna mana wannan wata kiwon lafiya na jiki a cikin watan Ramadana yana da muhimmanci sosai abincin da muke ci da sahur da da iftar shine zai ba mu karfin gwiwa iya rike azumi zuwa wacan shan ruwa kuma kamata mu ringa shan ruwa sosai isasshen ruwa a cikin watan ramadana kuma mu ringa samun lokacin hutu mm, da kwai karin lokaci to aka zalika kuma na biyun shine la'akari a wurin aiki za mu iya wannan tsara rana ranaku kuma wannan zai iya faruwa tsakanin mu da abokan aikin mu a wurin aiki kuma muna sarrafa nauyin aiki like management kenan manajan aiki a wurin aiki da da abokan aiki dai aka dai suna dan tallafa maka dai aka to da amfani da in kana da lokacin break time ne ko wani abu aka kare lokaci zaka iya kaje kuma ka kara hutawa kum ni ne naku Nafisa daga Bubuwash asuba na tashi na make sure na yi komai na gama da safe yi da wani miyan kuka na na gama yi wanka yi shirye-shiryen wuce shago na daga gari in je sai da kaya na to karfe fudu shi tuka tuwo daga shago zo da shi gida zo gyaggyara yi abinda zan zan set stable fine ma miji na kamin zo karfe shida komi yayi red na yi wanka na gama na jiran shi zo yi budan baki mu duka mu yi budan baki ya sa mini albarka ka gama bin duka kayi eh eh inda ka ni yayi yi. ba wani damuwa cikin sa Allah taimaka mana sunana Su'ad mai lakabi anti azumi disi na ce hidiman da na yi cikin watan azumin gade na yi hidima sosai don ina ma shigoran su Lebanese nan da suka fito Lebanon suka zo ita ina sai yakan kafafuwa na tun 7:30 na fara hidima abinci abincin da da yi kami a ce 6 ya yi ya buga da wasu suna iftar da kaya daban-daban daban-daban daban-daban daban-daban ya zuwa ga da nake magana da ke aikin da nake yin ba yi ba ne. mun san ladan da ke cikin yasa ba mu yadda ya wuce mu an ne da ka bi ka samu lada to shi ka yi hidima kwana bai ta niyan mu watan ga watan ga ko hana kwanan shi watan ibada ne wanci da wanci ke samu boye mana kukan shi insha Allah mun ga biyan bukata tare da bakinmu inda za mu tattauna da su akan abubuwan da ya kamata ma'aurata su yi a cikin wannan watan ramadana ina tare da ajiya zan so tare kanta ta gabatar min da katalamu alaikum ajiya ya suna Ani alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala eh sunana da turai taularuwa gidan sarkin hausawa na nima sunana muhammad salis kai kuma fa suna na magaji abubakar da ainihin abin da ya kamata namiji ya fara yi da an fara niyyar shiga ramadana abin da ya fi namiji ya fara yi kamin lokacin ramadana ya make sure ya yi preparation kayan abin da yake zai da shi aikin ramadana shine kayan abinci don mafi yawanci da yawa kin san mu matanmu na nan gana da shi dai muke korafi kin ga wani lokaci namiji na nan sai ban ma mace nauyin komi a watan ramadana shi yasa dole matan gana dole a dinga korafi kuma wannan yanzu duk duniya ne duk gaba daya kuma mu mata wani lokaci ma muna namu matsalan fa don idan namiji zai yi fa ne ya kawo a watan ramadana abin da ya fi mace ta tashi so ta yi aikin na watan ramadana da sauri to wallahi ba za ta yi ba har mijin ya zo ya su kawo tashi hankali a cikin watan azumi don ya fi a ce kin tashi da wuri-wuri idan ya kawo kayan abinci ne inda yamma ne a ce a ce karye hudu ma duk kin gama aiki abinci kina marici in ya kawo kayan buɗan baki irin kayan aburbe kayayyaki dai na marmari dai na buɗan baki ya fi a ce mace a ce karfe biyar duk kin gama komi kin ajiye miji kan dayini in kan tebur ne in kan tabarma da kin dai shin fida da kin ajiye ma mai gida in kuma da asubahin ne do da yanzu yaran matan mu ne yanzu gaskiya ba su tashi yawan yin nafilan dare don gaskiya bacci suke yi idan dai mace da kin tashi karfe bin dare kina kai ma Allah kuka ba zai kuma ki bacci ba to wannan lokacin ya fi a ce kin tashi karfe uku din ruwan zafi kin sa ma flax idan mijin ki mai shan shayi ne gaskiya akwai wasu mazan na nan gana wallahi sakwara da kace tintin tintin da asusu ba wani kuma namiji Allah shi mai son tuwo to kowa da irin nasu wani kuma mai son shayi ne menene kai ma kace gani game da wannan yanzu shi dai azumi wani nau'i ne na ibada kuma shi ibada ne wanda Allah ya keɓance su a cikin shiga-shigan musulunci to idan watan azumi ya zo ana buƙatar duk wani musulmi ya kamata ya tanaji abin ibada ba a yin ibada sai da abinci shi abinci ya kamata idan azumi ya zo ya kamata duk wani magidanci ya nemi abincin da zai rika gudanarwa na wajen buɗe baki da wajen safur saboda shi ana son ka natsu kutun da ibada kake yi ka samu natsuwa su mata su kuma su tsaya su rika lura da abincin wajen buɗe baki da wajen safur to amma ana samun kuskure ta wajaje bangare guda biyu da su mazan masu kawowa da su kuma matan masu dafawa mutum zai iya kawo abun azumi har a kira sallah ma mace tana nan tana ba abin da take yi ba ma shirya kayan buɗe baki ba. Wannan ne matsalan da ake fuskanta. Mm. Za mu zo wannan bangaren. Kai kuma menene ganin? Kusan dai abin da yake faruwa gaskiya majority kenan. Saboda yau mutum yana ga cewa duk abin da ya kamata yi na buɗe baki ya riga ya kammala kayan abinci kuma da kuma ya je aiki yana ganin cewa lokacin shan ruwa ya yi. yana so ya zo gida ya sha ruwa ya zo ya tarar da abincin nan bai redi ba sai ya zo za a fara bar a yi haka bar a yi haka to gaskiya wani abin yana kawo saɓani irin wannan abu ce sa abin da ya kama. Kai da kanka ka taɓa fuskantar wannan abin? Eh gaskiya na taɓa fuskantar irin wannan matsala. Don kusan ana sa maka saboda yanzu wani lokacin azumin na yi wannan foni yanzu ya zo ga abin da ya kamata a sai a yi ta masu masan phone da sauransu wani abin kuma yana ɗauke hankalin yawancin masu mata a kan wannan shi yasa fonin nan gaskiya ya kamata dan ajiye shi saboda lokacin ibada ne ya kamata yi wasu abubuwa yanzu a dan rage saboda kowa yana so ya abin da ya kamata ya samu lada saboda kowa yana so ya wannan watan azumin eh, a shekara so ɗaya yake zuwa so kina magana kan batun tintin gane dai mu musa tintin shine sakwara ba ana tashi asuba akwai namijin da ke so a ce an tashi asuba an dafa mai sakwara sosai kuwa akwai su da dama da ki ji da asuba ana daka sakwara akwai su da dama nan gane dai akwai da dama. kina ganin wannan shi ke kawo matan ke kiwiya don tana ganin sakwaran nan cikin dare a tashi karfe biyu ana faman daka sakwara sakwara kuma aikin shi na da dan wahala aikin sakwara bai da wahala idan mace in kin sa kai in kin san kuma zama auren kin zo biyayya aure me a aure ki tashi kiwa mijinki abin da yake zaki faranta mai rai abin da mijin ke fi so shi zaki yi mishi in tuwo zai ci ki tuka mai in sakwara zai ci ki tuka mai kamar ni haka miji na shayi yake sha bai damu da cin abinci haka mai nauyi da asuba ba amma mafi yawanci da yawa kin san matan haka ga wurin aure wasu abubuwa wurin suna kowa na korafin abin da ke damunsa a gidan aurensa to dan kai ma kake jin wasu abubuwa da yawa sai da ce wallahi namiji na wallahi sakwara yake ci cikin wata azumi wani kuma ya ce wallahi namiji na tuwo yake ci kamar yanzu da muke wurin bikin na ce wallahi ni ka shayi ni ke sha domin ni bamu damu da abincin mai nauyi ba watan ramadana kuma mafi yawanci yanzu yan matan mu wallahi social media fa social media suke kashe mu na fa aure don abin da fi mace ki mai da hankalin ki kima mai gidanki wallahi ba ta yi ta dauki waya tana kan tiktok tana kan facebook ana ma kiran sallan ma mai shin ma tana nan zaune to idan kin tashi kin ibada ai dole ki mai da hankali ki kan abin da ki dafa mai gidanki haka ne to shi yasa yanzu abin da mafi yawanci da yawa ke sa aure ke mutuwa shi ke ka babban matsala bisa kan aurayyar gaskiya tiktok menene ainihin hakkin mace kan namiji ko kuma hakkin namiji kan mace wurin tashi dafa abinci kamar yadda eh, bawa Allah nan ya yi magana yake cewa mafi da dama sai ka yi wahala da safe ka yi aiki ka kawo ko ka yi cefani ka zo ka ajiye amma sai ka zo gida ka iske matan ka naman masa waya. To gaskiya maganar shi ibada lokacin ramadana shi gaba ɗaya watan ramadana shi aiki ne na lada daga macen har namijin idan ka ciyar da mai azumi mutum ɗaya Allah zai baka ladan mai azumi haka da wanda ya dafa kamar mata da suke wasa da wajen dafa abinci suna wasa ba sa dafawa wani lokacin ma sai ga ana fita ana zuwa suwa abinci da sun san ladan da yake cikin ciyar da mai azumi da kowa ya dada ya dage yana yi ma kowa ya kokarin ya ga mutum ya ciyar da shi balle mai gidanki ma ya kawo abincin ma ba a yi ba wani ma ya fushi ya je waje yana siya. Ban kasi numfashin ka ba. Idan mace ta san irin ladan da za ta samu cikin dafa abinci da ba mijinta kaɗai ba hatta waje za ta dafa ta kaiwa mijinta kuma wato lada ne kan lada ko ba haka kake nufi ba. Lada ne kan lada gaskiya ne. To amma sai ka ga wasa da matsa-matsan waya ya yi yawa ba a iya ciyar da mutum ma ka kawo abincin ma ba a yi ba idan kika lura da kyau da jama'a kowa lokacin yin sarakarsa kenan wannan suka san darajar watan ramadana za ga masu arziki suna fitar da kuɗaɗe suna yin abinci abin da ya shafi nau'in kayan buɗa baki da kayan safur wani ya auni shinkafa wani gero wani su kosai dai duk abin da ya dace dai nau'in abinci har watan azumi saboda girmama wannan wata na ramadana to amma ga kana tare da mace ma kai wanda za ta yi ma ka cika da kai da ita ma ya gagara balle ta ba wani ma to wannan matsala ne sosai har ila yau ina son ka bani kalubale da maza ke fuskanta cikin wannan watan kalubalen da shine dai magana da muka yi a baya saboda yau ya kamata mace da take zaman aure da sun shi aure ibada ne kuma yau duk abin da ta yi lada za ta samu su ya kamata yi zaman ibada ta zo ta yi miji biyayyan aure da abin da ta san cewa mijinta yana su ta yi wani abin ma ba sai ya ce a yi ba in dai ta san cewa in ta yi wannan abin zai faranta mai rai to kawai ta yi saboda ta samu lada da biyayyan aure. Ba ku ganin cikin watan azumi mace ga 'ya'ya ga gyaran gida ga zuwan makarantar yara ga dafa abinci namiji bai kamata ya taimaka wa mace a wannan lokacin ba. Yana da kyau namiji ya tashi ya taimaka wa matar a watan Ramadana ko ba watan Ramadana ba. Yana da kyau wani lokaci namiji ya taya mace wasu abubuwa ga gida don za ta tashi ya yuya ya taimaka mata ko ga wankan yara tun da yake sun je wata za su je makaranta. To abin da ya saura sai ta sa hankali ta kuma so ta yi. Wannan wani namijin kuma ba za ki sami don ba kowane mazan da ake samu 100% ba gaskiya. daidai da wanda Allah ya baki da wanda Allah baki shi zaki to idan kika kula kamar namiji na ba mai taimako na bane sai ki tashi da wuri wuri ki komi ki da sauri mamakon kika kare safur din da ki yi sallah ki koma ki kwanta a'a ci gaba da aikin gidanki idan kika kare sai ki koma sai ki dan kwanta ko na minti 30 ne tunda yara sun je makaranta lokacin to ke ma kin samu sarari to ba da shawaran ki ga matan da mazan gaba ɗaya kafin mu tayi ni shawaran da zan kawo tsakanin mata da maza gaskiya mata idan aka kawo na kayan ramadana don yara rasulullah ko ba wata azumi ba mu yi biyayya a gidan mazajenmu don ni gaskiya ni ina alfahari wallahi in ga mace tana dafa abinci gidanta da in na ga mijinki waje ya sai abinci wallahi na ganki Allah ban mutunta ki don ni dai ina fari ga na dafa abinci na ganki irin kin sai din na cikin gida kina ta gumi ki ja wannan napkin ki goya hannu ki ja wannan to kai kuma mai gida kuma zan baka nawa shawara saboda Allah mai gida maza ku dinga taimaka ma mata shawaran ka kai ma akan wannan lamarin To shawara na akan wannan watan wannan shawarwari da muka kawo kan azumi to shine dai gaskiya ni dai abin da nake kyautatawa zato a kai mata su rika kokari idan an kamu suna kokarin yi saboda ladan da yake cikin watan ramadana su ma mazan su yi kokari suna bayarwa amma gaskiya akwai abin da yake faruwa kar mu ganin laifin matan gaba daya wani namijin fa baya bayarwa ne wani kuma in ya bayar mace ce ba ta yi to ni abin da nake so shawara ne duk wani ana kwaɗayin lada ne dan a girmama wannan watan dan annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani ya ce da mai azumi za a ba shi ladan mai azumi idan ke ma kike kokari ba sai lalle mai gidan ki ya bada duk abin da ake bukata ba in kina da shi ke ma ki bada taimakawa da arzikinki wanda za ku ci da masu azumi ba ma da ke da mijinki ba da wani ma makocinku da mai bukata da 'ya'yanku Allah zai baki ladan mai azumi to ya kamata namiji saboda albarkacin wannan wata na ramadana saboda aiki yana ma mata yawa cikin watan azumi gaskiya wani za a kalar abinci ya kai guda biyar hudu kuma duk ana so bakwai ma duk ana yi to ya kamata kai mai gida in kana zaune a gida tunda ba wani abu kake yi ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana taya matan shi aikin gida yana raka su zuwa cefane to kai ma sai ke koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ma ka tashi ka taya ta ba laifi bane kuma ba girman kai bane in tana wani aikin kai ma kama wani aikin in abincin ne ma kai ma za ka iya kai ma ka yi duk haɗu a yi gaba ɗaya saboda wannan wata don a yi shi lafiya a gama lafiya ni dai shawarwari na kenan akan maza da Allah ba ka zauna kai kana ta kallon fim ba kana matsa matsan waya kuma kana fushi ba a gama abinci da wuri ba gashi an kurin kiran sallah kana ta fushi wannan ba shi ne ba tashi kai ma ka taya matarka ku shiga kicin ku haɗu ku yi abin da ya dace dan kai ma ka samu albarkacin wannan watan na ramadana shawaran ka na karshe da zaka bayar cikin wannan eh, to ni shawara na anan shine kamar yadda maza wasu tunanin su yana ba su kama an ce aljannan mace yana karkashin mijin kafan mijinta aure aure mace ta manta zo bauta ne to wani namijin akwai mazan da dewa suna ganin cewa ai kawai ke <laughs> kin zo bauta ne shi yasa kawai ah, eh, kin tun da eh. kin an ce aljannan kina karkashin kafan eh, mijinki ke da kin shigo kawai ke ai bauta kawai ta kawai kika zo yi kuma yau kowa yana da hakki akan kowa yanda idan ba ta kyautata mata ba in ba ta kyautata ma ba Allah zai fushi da ita kai ma haka in baka kyautata mata ba Allah zai iya fushi da kai kuma yau muna zaune a kaman irin gidan haya haka wani yana ga kaman yanzu a ce shi a ce yana yau matan shi ko wanki wani na ganin za a ga kaman matan shi ma ta asirce shi kuma na bukakka damu da wannan kai dai kai dan Allah kawai Allah da kai dan shi shi ya san dan shi kai kuma shi ya san ta hanyar da zai yi ma amma in muka ci za mu dinka hangen irin waɗannan abubuwan to abin da ya kamata mu dinka wa matan walla ba ci za mu ki musu ba saboda me muna gudun kada a ce ai ta asirce shi ta mai magani har wanki yake mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana taya matansa aikin cikin gida kuma mu musulmai ne muna koyi da shi ne saboda ka in kai wannan kaman ka dabbaka sunnan annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa shawara na mazara Allah kuma mu dinka taimaka musu game da aikin gida da sauransu don su masu dan samu saukin wasu abubuwa kuma matan da Allah a rage kallon fim da matsa matsan waya Allah ya sami wal ramadana lafiya albarkan da yake cikin sa Allah ya damu da shi duk wani mutane da Allah yake yantawa a cikin wa Allah ya yanta da mu washin akwai wani abu da ke ci miki tuwo a kwarya ko kuma kike son jan hankalin jama'a kai ko kuma wani abu ne da ke damun ki yake bukatar a wayar da kan al'umma tambaya kenan da muka yi wa iyaye mata ga da irin jawaban da suka ba mu suna na Husainatu Yakub don muna ga mazaje da wanda matan su sun yi nesi ma amma da aka zo aka aure suka aure matan sun aje sun ce ka su fita su yi aiki suna zama kowane lokaci haka nake tambayan kai na kaman mace ta je su a ba ta kudi ta ta yi kwas ta gane kamar yar wanda ni da ta muka zama gida da ta kare har ta yi haikin nan ta save hospital da yawa sannan aka zo aka yi mata aure amma yanzu akan ga tana zaune da yasa mazajen Allah sa su gane matan nan mun yi wani abu haka nan su bamu dama muna fita muna yin saboda mu amfani suna na Hafsa abin da zan fadi game da shi ne kan batun yanda wasu mu ke alhairu waje sai su bar yan gidan nan wallahi a ya kamata a duba kan wannan abu yana faruwa sosai ka ga shi nan family ne yana tare da shi yana da arziki yana gajiya amma ba tanka ba taimakawa amma sai ana yin waje saboda fans she sa saboda ido mutane a ta yi ana ana post kuma she mai shi kuma na duban yana bata mai rai she sa wani abu ya kamata a duba kan wannan wal sunana Aishatu Musa tarbiyyar yara da eh, yana za ka mata su girmama iyayensu saboda albarka daga wajen daga Allah sai iyaye dole ya kamata wani halayen da aka yi magana bisa kan shi da muke yi ya kamata mu gyara halayen nan mu matasan ba mu matasan balle matasan yanzu da muke tashi rayuwa shi yasa mu yi hankuri da su tunda iyayen mu ne tare mu su yi hankuri da mu ya kamata mu yi hankuri da halayen su to tarbiyyar yara da taimakon mutane kana da shi ya kamata ka taimaka ma wannan ke kusa da kai wani yana da shi ya je nisa saboda mutanen duniya su gan yana yi alake dan wanka na yana bukata baka taimaka mishi ba sunana safuratu harun a kula da hakkin iyaye shi sa Allah dai sauƙaƙa mana mu yi da yaran yanzu yadda ba su jin magana da kula da marayu da na kusanci eh, masu kusa da eh na kusa da mu da sauransu mu yi kuma ba mu da shi kuma mu yi maganan kirki magana mai kyau duka wai sadaka ne sa Allah dai samu ya kara mu da imani to suna na Rainat Abdulganiyu kuma Voice of America Allah ya kiyaye ku duka ma'aikata wurin duka Allah ya kiyaye ku Allah ya kai mu sabon shi shekaru da yawa na gode alhamdulillah ya cika ga malumma mata irin tafsiri haka a duniya kina gani za su taimaka suna taimakawa sosai wallahi da ana bari kowane kamar mace duka su samu da ilimi aha da suke da ilimi su yi ta voice out domin sun gashe sa ya kamata a ba mata mata da ya kamata a ba mu a da ba mu dama mu ma mu yi ya mu yi wallahi na eh, ramatu mamma an sani na da rahama mai kayan kamshi kamar yadda za mu tarbiyyatar da mu na biyu akan yanda. 啊， da zai zamna da uwashi tarbiyya kamar tsakanin sarakuwa in ka girmama mahaifiyanka dole ne mataka ta girmama mahaifiyanka amma yau zangonin mu abin da ke faruwa ne iyaye sama dasa in mata suka zo gidan aure sai ga suna raina iyayensu in ka girmama mahaifiyarka dole ne dole ne matanka ta girmama mahaifiyarka tarbiyyatar da yaran mu yanda za su girmama mu har su tashi wai duk namiji ke ga bai girmama eh, mahaifiyan shi to bayan da za a girmama matan shi sunana sai da kamar marayu mu duba su inda ko aka baka maraya kai ka duba shi da kyau da uwayenka ka kula da su da maluma ba su da yawa muna roƙo Allah Allah sa mu samu dewa yawa maka mata dai suna wazi yana da kyau mun samu amfani sosai da wannan shirin za mu shiga madafa inda muke kawo muku girke-girke mu wato kwalama Aikacin hajiya barkan mu da ramadana barka ka dai hajiya hawa allah ya maimaita mana allah ya sa mu dace da wannan wata amin suma amin sai mu ce kamar yadda kika doko kika ce kwalama wata ne na kwalama wata ne na kwalama domin mutum yana azumi sai ki ga shi yana muradin wasu ababa daban-daban ya ci amma sai mu kula irin abin da za mu ci kai ya ja mana cuta a cikin rayuwarmu abincinmu na gargajiya da muke sha mhm. yawanci akwai koko daban-daban da ake yi akwai kokon maiwa akwai kokon dawa akwai kokon gero akwai kokon acca da ake yi akwai kokon eh, masara sannan akwai gasunan dai daban-daban daban koko da ake yi to sai mu duba kamar shi kokon maiwa ko na dawa ko na gero uwar gida idan jekin jekin je kin samu kwano ki ko da kwano ɗaya ne kika so ki yi ƙoƙari ki baka ce wasu kuma ba su baka cewa suna jikawa ne haka to da zaran daje a nika lokacin ake regewa saboda ana samun sakuwa a ciki amma in kin baka ce da farko kika cire dattin ciki kika cire sakuwan kika yaɗe kika sa cikin ruwa kashe gari in za a je nika miki ki sake regewa domin sakuwa na ciki saboda inda ake aikin wani lokacin ana samun sakuwa cikin gero ko dawan duka ana samu shi sa lokacin da kika rage lokacin da ki ga dattin da ke ciki to she ki dan sani ki samu cittanki ki samu kanamfarinki ki samu eh, barkononki to kin ba dai wasu wai kaka sa da yawa saboda yana sa ɗaci amma kin ya ki sa kin banki tun da kwano daya ne ko da kwaya biyu fari dai iya adadi kai kuma yayi yawa saboda ciwon ciki zafi da citta da shi eh, barkono kaɗan sai ki kai ai a markaɗa miki to idan an je an markaɗa miki aka dawo wasu suna markaɗin da ruwa wasu kuma mu kasan mu gane nan ana iya yi shi gari ne to idan an kawo sai ki sa ruwa ki dama shi idan kin dama kina da abin tatanki wasu na amfani da farin dan kwali sun riga sun yi shi wani na yin shi kaman buhu wani kuma ana daurewa cikin jikin kwano an daure sai a ɗiba shi wannan wanda kika dama eh, wanda kika dama da ruwan kina zubawa kai kina tacewa kina zubawa kina tacewa kina matsewa shi ga kullun shi ya koma cikin shi abin da kika daurin a ciki kike tacewa to shi dai wannan aiki gaskiya yana cin ruwa sosai tata to idan kika tace sai ki aji to kin ga kika ajiye can kin ga ruwa ya zo bisa she ki yade wannan ruwan ki zuba kina yadewa har adadin wanda kike so she ki samu dan wurin da zaki saya shi ki ajiye to kamar misalin in ba ki da firiji ko wani abu in kin sa cikin bokatin ki ne mai kyau haka kamar fari kin rufe to ko yaushe ya kamata kullum kina sake masa ruwan kada wani lokacin ya bata sai ki ga fuskan kullum ya ah, canza ya yi wani iri ba sha'awa wasu suna su bar shi kwana biyu har ya yi koriya hmm. fuskan kin ga bai dace ba to idan zaki yi kokon to ya kamata a sami shi da haske haske in zaki yi kokon shi sai ki dora ruwan zafi a wuta ki ɗora ruwa a wuta cikin tukunya to wasu suna ɗiban ruwan sami da ke kan kullum sai su dan talfa cikin ruwan da suka ɗora a wutan ruwan zafin wasu kuma ba haka suke a lokacin da za su dama kullum suke dan ɗiba ruwan samin suke haɗawa da shi sai su to sai ki ɗibi da iya adadin da kike son kokon da zaki in kin ɗiba cikin kwano ne sai ki dan ɗiba kaɗan ki ajiye shi gefe ɗayan sai ki dama shi in kika dama ɗayan kuma kin yake dan yi shi ruwa ruwa kaɗan da yake aji to in ruwan ya tafasa ruwan da kika ɗora a wutan she ki dibo kina zubawa cikin shi kullum kina motsawa kina zuba kina motsa ha ki ga kaurin yanda kike so kada ki bari yayi kauri da yawa kuma yayi ruwa da yawa to idan kika yi haka can sai ki dibo shi danyen hmm? she ki zuba kai shi ma ki dama she ki ga kokonki yayi daɗi yayi ban sha'awa wasu kuma suna yin shi gaba ɗaya ne ba su sa danya a to idan kin yi kullun ki zake ki rage kullun ki aje wani gefe eh ko ba haka ba sai bayan kin zuba ruwan zafin cikin wannan kullun mai haka nan ne kika dama ki ce ki dauko wannan kullun gefen eh, ki kuma eh, zuba ka eh. sai bar yayi dadi sai yayi bar yayi dadi wasun kuma ba su son ruwan tsamin ba su son tsamin kin gani suna iya su sun fi son tatan farko su sha shi shi ma kina sha sai ki ga kamar wani madara ne haka kake sha mm-hmm. amma ni kamar ni haka na fi son koko yana da dan sa tsami kaɗan kana sha shi ma yana da kyau kin ga kamar ruwan tsamin nan na koko mm. wasu kuma suna iya su ɗiba wannan ruwan su ajiye can su sha wasu suna sha shuga wasu ba su wai yana fidda fiva a jikin mutum shi ruwan yami eh ruwan tsamin yana yana da kyau in kana sha shi ma yana taimakawa har shi ruwan tsamin nan kuma guda gudan yana taimaka mana a ban dakin wajen wanka wurin wankan ka na da tsami ka zo ka zuba yana kore wani Eh, da ci da abubuwa eh, shi ma yana da kyau shi kin ga idan kika samu wannan koko saboda shi geron ko dawa magani ne sosai mm-hmm. ina ji an fi so ma masu irin diabetes da abubuwa suna amfani da shi wasu kuma na iya shi geron idan suka sai suna hadawa da masara a je a niƙa shi kuma a yi kokon da shi shi yasa yanda ake koko kenan <laughs> ta duka duka anan muka kawo karshen mu na yau da gobe ni da na gabatar ni ce ta ko Hawawu Abdulkarim Yankwaniya daga nan birnin Accra kasar Ghana nake cewa ku kasance da shirin yau da gobe daga muryar Amurka a kodayaushe. Masu sauraron mu a nan muka ka ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma kiliyar mu Hauwa Abdulkarim yan fayaniya da dukkanin baƙin namu na yau da wadda ta daidaita mana sauti wato Julie Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya. Yau da gobe